girma yace innakum qultum wallazi nafsi biyadihi kama qala ashabu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha bayan Allah ya tsartar da Fir'auna da banu Isra'ila daga wannan halaka na Fir'auna din ya halakar da Fir'auna suna haurawa sai ga wasu mutane kuma suna bauta ma gumaka take suka ce ya annai Musa ma ka ga ka sa mana alloli irin na wa'annan mutanen mana ka duba fa Allah da ya tsartar da su suna kallo take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu abu waƙi da laythi ku yi irin abun da mutane annabi Musa suka gaya masa cewa sai su ce wannan abun shirka ne saboda su sabbi musulun sun ɗauka abun goninta ne bari su gaya ma annabi ya musu soma irinsa. to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata shi yasa ya hana su farkon ziyartar magabarta kada su yi abun da suka saba yi suke daukan sa ba komai ba shi yasa sabo da abu yana zama matsala har ka ga laifi ya zama ba laifi ba in aka saba da shi to wannan shi yasa annabi farkon musulunci ya hana ziyartar makabarta saboda akwai abubuwan da suke yi wanda shari'a ba ta yarda da shi ba to in aka aka ci gaba wannan abun yana nan a zukatansu ba za su manta da shi ba sai ya hana su ce ya hana da ƙarshe da za su zai koya musu yanzu abinda musulunci zai ce da ya ga imani ya tabbata sun natsu sun karantu sun kunkuɗi tauhidi sai ce to yanzu aje ba magana ba wanda zai irin wancan ya sun cewa mutum da yake kabari ba zai iya yin komai ba sai ce fa hala la'ana wa inna tudhakkirukum al falamma istaqarra qawaidul islam lokacin da musulunci ya tabbata wato ƙa'idojin musulunci ya tabbata a zukatansu wa a ahkamuhu hakunce hukuncin suka zama a cin fida sun san su washtaharat ma'alimuhu ayyuka na musulunci ya bayyana kowa ya san shi ubiya lahumu ziyaratu to yanzu sai aka halatta musu ziyara wahtada sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi sai annabi ya gaya musu wannan maganin cewa to fa amma idan aka ziyarta din wala taqulu hujuran kada ku faɗi magana ta banna wanda suke ba daidai ba qultu inji mai littafi malam nasir albani ولا anna ma ما يفعله wa وغيرهم inda ziyara. lalle baya koyuwa abinda mutane suke aikatawa ga magarin mutane suke aikatawa a lokacin da suke ziyartar makabarta min du'a mayyiti ko dai a roƙi mamaci wal istighafati bihi ko neman agaji da shi wa su'alillahi bi haqqihi ko roƙon Allah da haƙƙinsa don haƙƙin annabi ko don haƙƙi wani ka bani kaza bi jahi fulanin wannan lahuwa min akbaril hujuri wal qawlil batil wannan shine mummunan abin da yafi wato mafi girman barna da kuma magana wanda take ta alfasha. fa'ala ulama wajibi ne akan malamai ayyu bayyinu lahum wato su bayyana ma mutane hukumallahi fi zalika wato hukuncin Allah a haka din wa yufahimuhum az-ziyarat al-mashru'a kuma su fahimtar da su ziyara wanda aka shar'anta wal ghayata minha da kuma manufa na yin ziyara manufa kamar yadda ibn al ya faɗa kaman guda hudu ne na farko al shine wa astuwa ko daga nan sai kuma addu'a ga wannan mamacin sai kuma aiwatar da sunnan annabi dai ce fazuruha yanzu ku ziyarta wayannan su ne mafi yawa wato a manufofi na ziyartar makabarta in babu su to ba wata kuma manufa ba amfani a ziyarci makabarta idan har za a je a yi wani abu wanda ba wa'in ba wakar kala a san'aniyu fi subulis salam san'ani yana da littafi sharhi na na bulugul maram ya kira shi subulus salam fi sharhi bulu al maram aqiba ahaditha fi ziyara karshen hadisan da suka yi maganan ziyara da kuma hikima na ziyara ce al da dal hadisan dukkansu suna nuni ne alama shuriyati ziyaratil quburi akan an shar'anta ziyartar magabarta wa bayanin hikimati fiha da bayanin kuma hikiman da yasa aka shar'anta wa annaha hikima ta farko lil i'tibari domin wa astuwa fa idza khalad min hadhihi idan har ziyara ya wofinta daga wa'annan wato hikimomi daga wa'annan wato abubuwa lam takun muradatan shar'an ba ita ce wanda shari'a take nufi ba idan ta wato ziyarar ta zama babu wa'annan hikimomi bi ma'ana ana ziyarta ba ɗaya daga cikin wa'annan manufofi ba to ba ita ce ake nufi a shari'a ziyaran da ake nufi wanda ta kunshi wa'annan hikimomi guda uku wato wa'astuwa da yi ma wanda suke wurin addu'a da kuma bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne kenan to ba ita ba ziyaran da ake nufi ba amma ziyara na neman albarka komai da ita ita ziyaran kanta ibada mai zaman kansa wannan shine ba shari'a ba ta yadda da shi ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wato a zage wato yin shiri na musamman domin ziyartar wani wuri iri abin da ya shafi ko wani wuri kawai don girman wannan wurin banda wuraren da Allah warki sarki ce a ziyarta الثاني حديث نبي عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد شين سعد بن مالك بن سنان abu sa'id al-khudri wanda ya shahara da alkunyansa abu sa'id al-khudri al-khazarji mutumin madina ne radiyallahu anhu ya lokacin badar yana garami bai ji yaƙin uhudu bai je yaƙin uhudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi gida amma babansa malik din ya yi shahada a yaƙin uhud ya rasu a shekara ta 74 bayan hijira shi abu sa'id ne radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نينا هنا كزيارة مقبرتا أداك لن أبايا تو فزوروها ينزو كزيارتي كزيارتي مقبرتا فإن فيها عبرة دومي أكوي وأستواء زيارة مقبرتا ولا تقولوا ما يسقط الرب سيدي كدك فلي أبن زي هسا تد الله مروحي سركي أخرجه أحمد والحاكم وأنه البيهقي ثم قال صحيح على شرط مسلم وافقه الذهبي وهو كما قال ورواه البزار أيضا وقال الهيثمي في المجمع قال وإسناد وإسناد رجاله رجال الصحيح قلت وهي عندي وهي عند أحمد بنهوها من طريق أخرى وإسنادها لا بأس به في المتابعات وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار بلفظ البزار أخرجه الطبراني في المؤجم الصغير wa rijaluhu muwaththaqun wannan dai hadisi kaman hadisin farko shi ma yana nuna mana da annabi ya hana amma yanzu a ziyarta akwai wa'astuwa tare da wannan ziyarta kuma kada a faɗi mummunan kalma da za ta husatar da ubangiji maɗaukakin sarki hadisi na uku an anas bin malikin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuntu nahaytukum an ziyarati alquburi ala fazuruha fa innaha turiqqu alqalba وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقول خجرا وانا حديث أنس قاري من وتفإنها وانا شيني قاري ترق القلب تنا سازوشي يا لوشي يا ميكي أمور من الله مروفك سركي وتدمع العين كما ينا سائدا نسو زبد هواي domin lokacin da muka ga wani masoyinka abokinka na kudda kudda za bai iya zama sai yayi shimfiɗa bai ɓata kayansa in ya sa amma yanzu gashi turbuɗe a ƙasa sai ga hawaye na fitowa a idanunka ka tuna eh halin da yake ciki a yanzu baka iya sani ba ko ya ba da amsa ko bai ba da ba wannan sai sa mutum ya dinga jin wani iri sai idanunsu zub da hawaye kuma shi ma mutum ya tuna kuma zai je ya je wurin shi ma amsan nan zai iya bada ita wani hali zai samu kansa a wannan wurin sai mutu ya je wani iri zuciya sai ta karaya shike nan idanu sai su fara zub da hawaye wa tuzakkiru al-akhirah sai mutum ya tuna lahira to me zai samu a wannan rami alkhairi ne da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rawdatun min riyadil janna ne ko hufratun min hufarin nari dausayi ne da cikin dausayin aljanna ne ko kuwa rami ne da cikin ramukan wuta sai ga mutum ya fara wato zub da hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi wala taqulu hujuran amma kada ku faɗi mummunan kalma إنا wannan daidai da hadisan da suka wuce sai dai ƙarin nan guda hudu da aka kawo a ƙarshen hadisi imam hakim ya rawaito wannan hadisi da ahmad da ta hanyoyi kuma daban-daban daga dai shi sahabin anas bin malik radiyallahu anhu sai mai lissafi ce wa fihi da'afun a wannan hadisi akwai rauni lakinnahu munjabarun bima qablahu sai dai hadisin za a karfafa shi da hadisin da ke bayansa wanda muka yi za ga duka san iri ɗaya ne duk abin da zai sa ka tuna mutuwa to kaga zai sa idanu su duk da hawaye sai zuciya ta karaya ko to kaga hadisin dai hadisan baya suna ƙara ƙarfafa hadisin ko da yake akwai wani shi ya zo a wajen mutaba'a ne وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وسيأتي أقولكم حديث أبو هريرة ديزو أئر ونن ما أنام ديزو أنن دبكرم مسألة تقبتون دا أنشي زيارة ما قبرتا كن أنا مغانا دمزا كوي فوكما ياتم سمزا دماتا شين مسألة دزام دي أيوزي كيما لكتافي كفدي والنساء كالرجال في استيباب زيارة القبور كي ماتا سوما كمم مزا wajen mustahabbancin ziyartar magabarta yadda yake mustahabbi ne ga maza to haka ma mustahabbi ne ga mata me dalilin malam yace da wujuhin saboda fuskoki masu yawa al'awwal fuska ta farko umumu qaulihi sallallahu alaihi wasallama fazurul qubura wato fadin annabi da ya game da yake fadi fazurul qubura da na hana ku yanzu kuma fa ku ziyarta inda za a fidda mata annabi ba zai tsaya ba sai ba ya ce illan nisa sai dai mata kawai tun da ce da na hana tun da wancan hanin ma ya kunci maza da mata to wannan umarnin ma dole ya kunce su shine hikima ta farko ke a fuska ta farko tun da da ya hana mazan da matan gaba daya wannan hukunci ya kunce su gaba daya to yanzu kuma da aka yi umarni ya kunci mazan da mata ko inda ban da matan to annabi da ya fidda su don kamar da malamai suke faɗi la yajuzu ta'khirul bayani fi waqtil haja Baya a jinkirta bayani a lokacin da ake so a ji shi tunda ana so yanzu tunda an ce yanzu ku ziyarta inda za a fidda mata take za a fidda mana su ba za a bari ya bata lokaci ba to annabi bai yi haka ba to sai fa yadkhulu fihi nisa to mata su ma sun shiga anan kuma idan muka dubi hikimomin na ziyartar makabartan mun faɗe su mata ba sa bukatar su amma sai ce su ma suka fi bukata don annabi ce su suka fi yawa a wuta sai faɗi dalilan in suka je suka gani za su bar irin wa'annan abubuwan da ke sa su a wutan kenan ko ka kenan su ma suna bukata wa'annan abin da namiji ke bukata na ziyartar magabarta kamar yadda mai littafi zai kawo wa bayanuhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bayani wannan fuska lokacin da annabi lamma naha an ziyaratil quburi da ya hana ziyartar magabarta fi awwal al-amri a farkon al'amari فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء إيمان باب شك باب مكوى ونن هني يا بنت مزاد ما ترجع بعديا هو بقى كبا هو ونن كيموري ونن فلما قال لو كنت النبي كيف كنت نهايتكم عن زيارة القبور دا نهنا كزيارة مقبرتا كان مفهوما أنه كان يعني أن الجنسين النبي أنا في الجنس يقول أبيه ضرورة هكذا تبس أنه يخبرهم أما كان في أول الأمر ينا باس لابار أبند ذا الأمر ديك واتو نهنا زيارة مقبرتا في مزاد ماتا من نهاية الجنسين وجن هاني نجنسي قدابيو فإذا كان الأمر كذلك إذن هر هكني كان لزاما لزمكم واجبي دولي أن الخطاب في الجملة الثانية واتو مغانا أجملة تبيو النبي يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور يا كنت سوا maza da mata to jumla ta biyun fazuruha yanzu ku ziyarta shi ma dole ya kunci jinsi guda biyu maza da mata min alhadisi wa huwa qawluhu fazuruha a umurni ne wannan umurni ya kunshi maza da mata innama arada bihi aljinsayn aidan wa yu'ayyiduhu kuma me yake ƙara ƙarfafa wannan أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم fi hadisi buraidat al-mutaqaddim anifan akwai sauran abubuwa da aka ambata a wannan don ba wannan kawai annabi da ya hana ba akwai abubuwa a wannan hadisin don annan kawo mana kawai ya muhallu shahid hadisin yana da tsawo annabi ya hana kaza yanzu ku yi ya hana kaza yanzu ku yi ya hana daga ciki sai kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha sai ka kawo kuma ziyarar makabarta su ne to su kuma sun shafi maza da mata ba to haka shi ma maganan ziyarta ga hadisin nan wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin da na hana ku rike naman layya a aje a gida fiye da kwana uku an san wannan hadisin ai a lokacin da ake farkon zuwa madina akwai yunwa sosai idan aka ce mutu ya yanka raguna guda biyu zai aje wannan naman fiye da kwana uku akwai makwabcinsa bai da abinci to makwabcin ba zai samu ba sai nan sallallahu alaihi wasallam yanzu kada ka aje naman laye ya fiye da kwana uku kenan zaka ci na yau na gobe sauran fa zaka yi kyauta lokaci akwai masu bukata yasa hikiman kenan da annabi yasa ya hana a aje naman laye a da can fiye da kwana uku saboda akwai mabukata zaka ce kada ya wuce kwana uku sauran sai a ba mabukata ya hana a aje naman laye fiye da kwana uku yasa wasu har yanzu suna da wannan wato itiqadi din ba a ajiye naman ya fiye da kwana uku a wasu wurare wanda ba su gane hadisin an shafe wannan hanin na da ba an gane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ah, wannan shine abu na farko da yazo a hadisi fa amsiku ma badalakum sai annabi to yanzu ku rike duk har in kana so ya shekara daya ma naman ya ba wani abu yanzu kowa ya wadata kowa ya yi layya ba farkon abin nan da aka yi hijira zuwa madina ba ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا دعنا هنا كوكوي النبيذ كوكو أجي واتو دبينو أجيك أشي أروى إلا في سقاء سيء أبو إنشاء كوي فأما ينزو فاشربوا في الأسقية كلها تشاء دؤ أبن دكوكي سوكو أجي دبينو أما دي ولا تشربوا muskiran kada ku sha abun maye dama an hana wannan sai ka ce to sai a iri kaza da iri kaza amma yanzu ku aje duk inda kuke bukata sai dai in ya zama yana sha maye to kuma kada a sha sai annabi ya hana su wannan aqulu in ji mai littafi kenan fal khidabu fi jami'i hadhihi al af'al maganan da ake an hana naman layya fiye da uku an hana a aje wato dabino a mai da shi shi ne a aje dabino a sashi a ruwa a bacci dan ya dade yayi tsami yayi tsami har ya zama yayi maye yana sa maye duk abin da aka aje shi yayi tsami zai iya sa maye don shi yasa wannan burkutun da suke yi ai gero ne ko dawa ake jikawa a ruwa a bacci har ya sai ya fara zero daga nan sai a nika shi da shi kenan burkutu ya samu kenan sai ga an sha ana ta faduwa <laughs> to duk abin da aka ajiye shi ya daɗe ko nono ne ya yi tsami sosai ta kumfa mutum ya zo ya sha zai iya sa mutum maye to haka da bino ma ko zuma ana iya mai da ita ta zama abun maye to yanayin yadda aka sana shine annabi din tsimi ake kiransa ko nabi to annabi ya hana yin wannan da a cikin astiya sai dai wanda annabi ya ba da umarni sai shi yanzu ku yi duk abin da kuke so sai dai kada ku yadda ku sha abin da yake mai maye to a wa'annan maganganun guda biyu da suka zo annabi yana magana ne da maza da mata ba maza kawai ba ko to haka nan kuma a qauluhu a qaulihi sallallahu alaihi wasallam fazuruha sai ma lisaki a qulu fal khitabu fi jami'i hadhihi al af'al muwajjahun an fuskantar da jini ila jinsaini qat'an ga jinsi guda biyu wannan magana kama huwa sha'nu fil khitabi al'awwal kamar yadda shi ne kuma a maganan farko kuntu nahaitukum da annabi ce da na hana ku fa'iza ƙila bi anna al khilaba fi fazuruha idan aka maganan cewa faɗin annabi da faɗi fa fazuruha ku ziyarci makabarta yanzu khasun birijali rijali ya keɓanci maza kawai ikhtalla nizamul kalami tsarin na maganan nan kuma tsarin sa ya ɓaci bi ma'ana bai yi daidai ba وذهبت طراوته داد إما جنا أنما جنا ياتفكينا الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم وننكم الأمرين لبيداشي دائرين النبي صلى الله عليه وسلم أكباشي مغانا جوامع الكلم يفعل كلمة بداد يكو كلمة بيو يكون شما أنا من يوا فين معنى جوامع الكلم ذا هذا حديثان النبي صلى الله عليه وسلم أتكين كلمة يا كتزا أي بياني أكنت من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت wannan kalman kawai ka dauke da kace za ka yi a akan wannan kalman mujalladi nawa za a samu da yawa ko ba haka ba to wannan shi ake kira jawami al-kalam ma amartukum bihi fatu bi minhu fatu bihi ko wa ma nahaytukum anhu ko fatu bihi mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu abinda aka umurce ku yi gudun iko abinda aka hana kufa. ku nisanta kai tsaye in ka ɗauki wannan za a yi magana sai a samu jalladai masu yawa shine ma'anan jawami alkal annabi sai faɗi kalma guda ɗaya ko kalma biyu sallallahu alaihi wasallama sai ka ga malamai su yi mujalladi wanda yake akan sharhin wannan magana man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun innamal a'malu binniyati kalmomin waɗannan ka ɗauke su gaje ka yi magana a kansu kawai shi kenan to wannan shine to annabi da aka ba wannan bai kamata yi irin wannan maganan ba ومن وهو ومن هو أفصه من نطق بالضاد wanda yake shi ne ya fi fasaha ga wanda ya magana ga badun wanda ya iya faɗin badun ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗi wannan magana wa ya yaziduhu ta'ayidan alwuju al'atiya kuma ga fuskoki masu zuwa za su ƙara ƙarfafa ma wannan magana abinda mai littafi ke so ya nuna mana anan da ya tsawaita kawai ziyartar magabarta ba wa maza kawai ba maza da mata saboda abin da ya yake wannan maganan a garin da yake lokacin kila da yake wannan bayani kamar kasar Saudiya su suna gani mata ba sa ziyartan makabarta to tun da littafin nan zai shiga hannun malamai wanda suke da wani itikadi bari kawo bayanai dalilai da ke nuna haka amma inda karatu irin wannan ba zai kawo irin wannan maganganu ba sai kawai ce maza ne saboda da mata za su ziyarta da maza saboda dalili kaza amma sai kawo duk wani shubha da wani zai dogara da ita duk wata magana da wani zai kafa hujja da sai ya kawo sai bayani akai shi yasa yake wannan bayani an gane yake tsawaita akan maganan da kira za a wuce ta a layi biyu kawai saboda su usaimin suna nan tare da shi su bin ba suna nan tare da shi sun gani su ma za su yi rubutu to dole amfani da ilimi kuma ya tsawaita a irin waɗannan maganganun tashi asani wato fuska ta biyu da ke nuna har da mata musharakatuhunna rijala fil illati allati min ajaliha shuri'at ziyaratul kuburi. saboda wato tarayyan da mata suka suma da maza a wajen dalilan da yasa ake so a ziyartar magabarta su ma suna musharaka da maza dare na farko in mata suka yi ma Allah zai amsa ko ba zai amsa ba zai amsa in suka je za su wasu ko ba za su wasu ba kuma ana so su din ko so ana so sannan za su samu lada wannan ziyara ko ba za su sama za su samu wannan sune illolin su masu su yi tarayya da maza kenan a ciki shine ne littafi ke a anan kaman inda annabi sallallahu alaihi yake faɗi fa ha turiqqul qalba ziyartar makabarta kenan yana sa zuciya ta karaya wa tudmi'ul aina idanu su zubda hawaye wa tuzakkirul akhirah yana tunatar da lahira kuma duka mata su ma za su samu الثالث na uku أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور النبي يا يمس سوجي وجن زيارة مقبرتا su matan wannan shine kenan hadisi sarihi wanda zai kawo mana anan yanzu ya yi amfani da wasu wato bayanai nashi hikimomi da ya amfani da su anan ya nuna wanda a hankalci kenan yanzu sai kawo hadisai wanda su ma annabi ya yi musu rangome sai akwai hadisai guda biyu hafizat huma lana ummul mu'minina aisha radiyallahu anha wa ya haddace mana wannan hadisan uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha hadisin farko an Abdullah bin Abi Mulaikata anna Aisha aqbalat zata yawmin min al-maqabir wannan mutumin wato tabi'i Abdullah bin Abi Mulaika ce wata rana Aisha ta dawo bi ma'ana ta je ziyartar makabarta tana dawowa sai suka haɗu da ita faqultu laha sai nake gaya mata ya ummal mu'minina sai ya uwar muminai min aina a aqbalti daga ina kika fito ina kika zo ina kike dawowa qalat min qabri abdurrahman bin abi bakr daga kabarin dan uwana abdullahi dan abubakar fa qultu laha alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ziyarati alqubur ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ziyartar makabarta ba ce bai da ma hadisin da annabi ce fa zuruha al'ana ba yana magana ga mata kawai ba ce annabi ba ya hana mu ziyartar makabarta ba qalat na'am sai ta ce eh kuwa ya hana thumma amara bi ziyaratiha daga nan kuma sai sake umurni a ziyarci magabarta to na Aisha tana gani har da ita ma ta shiga wannan umurni shi yasa ta je ta yi ziyara da ya hana amma daga baya kuma sai umurni yanzu a ka'ida wane ne za mu ɗauka hanin ko kuma umurni umurni daga nan ne ake gano nasi wal so? a ga wanda aka faɗa jiya da wanda aka faɗa yau sai gane na yau ya shafe hukuncin jiya to da ya hana yanzu kuma ya ce ai kenan ita ma tana ciki wanda ka umurta sai ta ziyarta wa fi riwayatin anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raqqasa fi ziyarati al annabi kuma ya sake sauƙaƙawa ce yanzu a ziyarta imam hakim da bai haƙi daga hakim da ibn abdulbarri a littafin sa at-tamhid sharhi ne na muwatta imam malik wanda yake akwai daga bugu mujalladi goma zuwa goma sha wani abu wanda yake wuri na mujalladi goma sha uku na sharhin muwatta imam malik da ibn abdulbarri yayi yana daga cikin waɗanda suka yi ma mazhaba ta malikiya hidima ibn abdulbarri annumari al-qurtubi shi ana kiransa hafizul maghrib shi iraki kuma ana kiran shi hafiz al-mashriq a lokaci guda suka rayu kuma sun rasu a shekara guda daya wannan na yamma wannan kuma na gabas dukkan su a inda suke malamai ne wanda ana ji da su a bangaren inda suke to ibnu abdul barri yayi tamhid daga baya kuma sai ya istifkar duka sharhi ne na muwatta imam malik istifkar shi ma mujalladi goma sha wani abu shi ma shi na ibnu abdul barri to a wannan sharhi na muwatta imam malik mujalladi na uku hadisi na ɗari biyu da talatin da uku shi ma da hadisin daga ta hanyar wani malami da ake kira bistan bin muslim an abi tayya yazid ibn an abdullahi bin abi mulaika wa bin maja qultu sakata anhu al hakim imam hakim da yaro hadisi bai magana akan hadisin ba sai shiru wa qala adh-dhahabi sahihun imam adh-dhahabi da yazo istidrak a littafinsa sai shi hadisi ne sahihi wa qala busairi في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وهو كما قال إن جنا الدين الباني في حديث كما يدسوك فدا حديثي نإنغان تجي عائشة تازيار شكابر تنقوانتا تناداوى عبد الله بن أبي مليكي كي تنبيانتا شيء النبي بيهانا بايهانا بتشي إيه ياهانا من دقا بايهاي أمورني كان هنا ينونا ما تاسنا سيارتا تندقى عائشة رضي الله عنها تاجي wannan shine hadisi na farko kenan da ya nuna annabi mata suna iya ziyarta domin Aisha ba ta yin wani abun da ta san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana afani an Muhammad bin Qais bin Makrama bin al-Muttalib annahu qala yawman ala uhaddithukum anni wa an ummi fadananna annahu yuridu ummahu alladhi waladathu wannan mutumin Muhammad bin Qais dan Makrama dan Muttalib wata rana ya gaya ma mutane da suke tare da su ce ba zan ba ku labari daga gare ni ba daga mahaifiyata mai ba da labari sai sai na ɗauka yana nufin mahaifiyarsa da ta haife shi qalat aisha sai ce aisha ta gaya mun ala uhaddithukum anni wa an rasulillah ce ba zan ba ku labari daga gare ni daga rasulullah ba wannan hadisi musalsal ne ko musalsalun ma fihi ata ko misalu amma wallahi an ba'ani afatan aw ba'da an haddathani tabassama aw haddathanihi qa'ima wannan shi ma ya ba da yanayin yadda Aisha ta bashi labari don Aisha ta ce bari in baka labari daga gare ni daga annabi shi kuma sai ce bari in baku labari daga gare ni daga Aisha wani kuma wanda yake sai ce bari in baku labari daga Muhammad daga gare ni daga muhammad musalsal ne da wasfi wanda ya zo yana daga cikin abin da ke nuna hadda na wanda zai ba da labari an gane ka kula da yanayin da mutumin da zai baka labari har wata kalman da ya faɗa da ba cikin labarin ba ka hakaito ta ya nuna to labarin ma ka haddace shi ko ka hakaito yanayin yadda ya tsaya a lokacin da zai baka labari ce lokacin da zai ba labari kafin ya fara ya kalli dama ya kalli hagu sai sun kuyar da kansa ya nuna kana da kula sosai har ka haddace yadda ya tsaya an gane to wannan malaman suna kiran shi hadisi ne musalsal salsal din zai zama da was zai zama da yanayin labarin daidai was ko irin irin wa'annan abubuwa to shi ma sai ba da wannan sai ke faɗi kulna bala ce eh ba mu labari ya muhammad قالت لما كان الليلة التي كان النبي فيها عندي أرانا دا درينا دا النبي كي ɗakina شيوا أتاكينا إن جاء شكينا انقلب fawa ba a rida a salasalama da ya dawo sai ya dan kwanta sai ya cire wato sai ya cire kayan sai cire rigansa wa alaihi ya cire wato tufa a takalmansa da ya zauna sai ya dan juya ya cire rigan da ya sa sai ya cire takalmansa fawa ba huma inda rijilai sai ya aje su duka ta bangaren kafa wa basara tarafa izarahu ala firashi sai ya cimfida gefen izar gefen da ya sa akan cimfidansa faffaja sai ya kwanta Aisha tana bada da labari kenan falam yalbas illa risa ma bahara annahu wato bai zauna ba sai da lokacin da yake tunani na dai bacci kadan kawai sai lokacin da yake tunani bacci ya kwashe ni annabi bi mana da ya zo ya zauna a gadon Aisha cire kayansa sai ya dan kwanta kunciyan bata dade ba har sai kawai illa lokacin da yake tunanin ita ma Aisha ta yi bacci shine ma'anan illa risa ma zahara annahu qad raqittu fa akhadha rida'ahu ruwaidan sai dauko rigansa kadan a hankali a hankali don kada ya tada ni in ji Aisha wanta ala ruwaidan ya sa takalmansa a hankali a hankali fata albaba ruwaidan bude kofa a hankali a hankali fa kharaja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga daki summa ajafahu ruwaidan sai ya maido da kofa kadan kadan kadan don kada yasa da Aisha radiyallahu anha faj'altu dir'i fi ra'si ya shirye ce ni ma sai fa na dauko kayan sawa na bimana abun lulluba a kaina waqtamartu sai na rufe kaina wa taqanna'tu izari sai na sa kayan sawa na na sa gyauto na neman in ji Aisha radiyallahu anha thumma thumma talaqatu ala ithrihi daga nan sai nabi sawun annabi sallallahu alaihi wasallama tana so ta ga ina annabi zashi a wani tunani tana tunanin ko annabi zai je ɗaya daga cikin ɗakunan kishiyoyinta ko sai ta bi ita ma ta ga inda zai je ga kenan mata har yanzu in don mata ta yi ma mutum wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam an zati wani abu a kansa ba wani abun mamaki bane ko ba gane ba sai ta tashi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama hatta ja al baqi'a annabi har ya zo baqi'a magabartan madina kenan faƙama sai ya tsaya a wurin fa atalal qiyama ya dade a tsaye sallallahu alaihi wasallama thumma talata marrati ya مرات hannunsa sau uku اوكو ma'ana yana dagawa yana saukewa sau uku Sun ثم انحرف فانحرف sai ya juya zai bayan ya gama abin da zai ya juyo kazin da yana kallon magabarta sai juyo zai tafi aisha tana tana can baya tana labe ta ga mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ya juya zai dawo fanharaftu nima sai na jiyo fa asra'a wa asra'a annabi sai yayi sauri sauri fa asra'atu sai ne sauri nima fa harwala ya ƙara saurin ya gudu fa harwaltu nima sai na ƙara gaba in ji Aisha radiyallahu anha ba ta so annabi ya gane cewa ta bi shi baya so kuma ya ganta annabi kuma ya riga ya ganta ya ga bakin mutum to sai ya biyo fa ahbara fa su sai yayi sauri yana zuwa ni ma sai nazo fa sabaqtu sai na riga shi daki fa dakhaltu sai na shiga Fa laysa illa an tajatu ba wani abu a tsakaninmu illa ina sa jikina a cikin akan gado na kwanta sai gashi shi ma fa dakhala sai ya shigo bi ma'ana tsiran su ba abin annabi yayi sauri da yawa tana shiga ta dan sai ta kwanta sai kamar ta yi bacci amma kuma akwai haki tare da ita saboda saurin da ta yi <laughs> radiyallahu anha ne fa dakhala fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mata malaki ya aish sai annabi ya mata da wannan kaman ba ya rage sunanta aishu kun gani aishu ya kira ta da wannan sunan ba ta din shinun kawai me ya same ki hasyan rabiyatan kina haki jikinki cikinki yana ta bugawa me ya faru da kai haka annabi yana so ya ji abin da za ta fara qalat qultu la shay sun ce ba komai ya rasulullah <laughs> ba komai ya rasulullah ba wani abu ne ba ba inda na tafi in ji yaro yaro ya abu ce ba ni ne nayi banna ba ba ka sani ba sai ya sanar da kai <laughs> astaghfirullah ce ba komai ya rasulullah qala la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latif al-khabir ko ki bani labari ko Allah masanin boye ya bani labari saboda ya riga ya ganta qalat qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi fansana iyaye na fansanka iyaye na guda biyu fa khabartuhu al khabara sai na bashi labari abin da ya faru qala fa anti sudu allati alladhi ra'aytuhu amami kene bakin da naga a gabana da nake tahowa qultu na'am aisha tace eh falahazani fi sadari sannan mai kai mun nushi dan kadan a na ka dunkula hannu shine Allah allahaza mana sai dunkula hannunsa sai dan kai mata nushi da dan da wasa au ja'adni amma sai na ji dan zafi a wannan dukan da annabi kai mun amma da wasa ne fa ba wai duka na nushi da abin nan ba kaman kana wasa da mutum kadan kai mai nushi haka summa qala adananti ay yahifa Allahu alayki wa rasuluhu kina tunanin Allah da manzon Allah za su zalunce ki ya Aisha abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kenan qalat mahama min nasu ya alamuhu Allah duk abinda mutane suka boye ji Aisha sun ce Allah da Allah ya san shi duk abinda mutane suka boye Allah ya sani saboda haka ba wani abin da za mu boye maka tunda Allah zai gaya maka qala na'am قال فإن جبريل أتاني هنا رأيت فناداني لو كنت كي قناتا جبريل يزومو سي كراني فأخفاه منك سي قوي مغانا دزي مبايا سوكجي فأجبته نما سينا أمسى مسا فأخفيته منك نما سينا قوي دون كاركي كدكي تندنا جبريل بي بيسوكجي نما بمباركي كجبا سينا قوي ولم يكن ليدخل عليك كما جبريل بزي شيغو با وقد وضعت ثيابك كين رغا كين اجي bai shigowa daki a lokacin wa zanantu an qad sai nayi tunani kin yi barci shi yasa fakaritu an uki zaki sai niki in ta da ke ban so in ta da ke kuma shi yasa annabi yayi wa'annan abubuwa dukkan su a hankali a hankali don kada ya ta ita bayan ina tunanin ta yi barci wa khashitu an tastawhishi kuma sai ni tsoro kada tsoro ya kama ki firgita al istihash bi ma'ana ya zama shi kadai yana tsoron abu fa qala inna rabbaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai jibrilu ya gaya mu inna rabbaka lallai ubangijinka ya umuruka an ta'atiya ahlal baqi'a yana umurtan ka je wajen mutanen baqi'a magabarta kenan fatastaghfira lahum ka nema masu gafara inji annabi yake ba Aisha abinda jibrilu ya gaya masa shi yasa ya tashi cikin daren nan yaje ya kai musu ziyara kenan ya nuna za a iya ziyartar magabarta da dare in ba a tsoron fitina amma yanzu a Najeriya in ka je me za a faɗa Hmm. kada wani ya je yanzu kam ka je ido na ganin ido kuma ba kai kadai ba mafi yawa in ka je kai kadai ma mutane yanzu suna neman abin magana sai ga hoton ka kawai a a wato an ce ga wani ya je cire kai kawo wani a magabarta ga ana yawo da shi Allah ya tsare to qultu kaifa aqulu lahum ya rasulullah wannan shine muhallin shaida mal nasir albani ke so ya kawo wani shi yasa ya koro wannan labari aisha yanzu tunda annabi ya gaya mata cewa malaika jibrilu ya zo ya gaya masa je nema ma mutanen baki a gafara kuma ya je su to ni kuma fa in na tafi kaifa aqulu lahum ya rasulullah me zan gaya musu in na je magabarta ya rasulullah sai ne ce quli dan yana bawa amsa abin da ke nuna kenan mata za su inda ba za su je ba fa annabi za su ce a a ai mata ba sa ziyartar magabarta su ce quli assalamu assalamu ala ahli diyar min almu'minina wal muslimina wa yarhamu Allah almustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun a wannan riwaya wannan shine abin da annabi ya koya ma Aisha wannan riwayan Aisha kenan ita ta koyar da sabbai wannan addu'a da ake yi kaga annabi ne ya koya mata in ta je magabarta shi yasa mai littafi ya koro wannan hadisi a nan insha Allah za mu tsaya a nan wurin gobe sai mu ci gaba da bayani Muhammad Nasiruddin Albani akan wannan hadisin da muka koro din dalilan da yasa igaya mana cewa ya halatta mata su ma su ziyarci wato makabarta daga nan ma mun gane za su iya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da take tambayansa me zan faɗa sai ya koya mata wanda inda ba za su je ba na ba zai koya mata ba ma in ba amfani a koya mata in ba zuwa za ta yi ba in haramun ne su je sai ce ai haramun ne Allah ya haramta mata ya haramta ma mata ziyartar magabata shine annabi abin da zai faɗa da zai zo a bakin sa